Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Yamai kenan. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 27 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a wasu jihohi da ke arewa maso gabashin Amurka jiya talata. A yau ne ake sa ran mutumin nan da ake zargi da laifin kitsa hare-haren da aka kai kwanan baya a birnin Paris, Salah Abdulsalam zai gurfana gaban kotun ƙasar Faransa. A yau Laraba kuma dakarun Iraki sun sake kai hari a kan tungan mayakan ISIS da ke Mosul. To a Najeriya kuwa wasu shugabannin majalisa na cewa ja'ija ɗin da ake yi tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisar ƙasar game da batun kasafin kuɗin wannan shekara ba wai faɗa suke yi da fadar ta shugaban ƙasa ba. irin wayannan jaye-jaye din ba sabon abu bane kuma ba fada ne ba fada muke ba ni kowa yana jan nashi ne don ya tabbatar cewa wato interest nashi an samu bayan soke jarabawa daukan ma'aikatan kiwon lafiya da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi saboda makudin da suka ce an yi yanzu haka hukumomin sun ce za a sake wata jarabawar amma ga dukkan alamu matakin bai wa wasu daɗi ba kai shekara goma sha biyar kana wahala kana cikin kunan mai kana cikin macizai yanzu konkur an ce ba a baka ba turkin ka yi konkur kuma a ce ba a baka wallahi babu gaskiya sannan ladan ibrahim ayawa zai zo mana da shirin sa na himma ba ta garago amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a wasu jihohi da ke arewa maso gabashin Amurka jiya talata. Trump ya samu nasara a sauƙaƙe a jihohin Rhode Island, Delaware, Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland da yake magana da magoya bayansa a daren jiya talata ya ayyana cewa zaben fidda gwanin ya ƙare kuma shine mutumin da zai samu tutayi wa jam'iyyar Republican takara. Bayan zaben na jiya Talata, Trump ya samu wakilai 950 cikin 1,237 da ake bukata domin zama ɗan takara, sai dai babu tabbas zai samu sauran wakilan nan da lokacin da uwar jam'iyyar za ta yi babban taronta cikin watan Yuli. Abokan karawarsa, Sanata Ted cross da gwamnan jihar Ohio John Kasich ba za su iya samun adadin wakilan da suke bukata ba amma duk da haka sun kudura aniyar takawa trump birki a jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta lashe hudu daga cikin jihohin nan biyar wato maryland pennsylvania delaware da connecticut abokin karawata sanata bernie sanders ya samu nasarar lashe jihar rhode island Yanzu haka dai Hillary na da wakilai 2,141 ciki har da manyan wakilan da jam'iyya ta fidda waɗanda suka ɗauki alkawarin za su mara mata baya. Saura wakilai 242 suka rage wa Clinton samun wakilan da jam'iyyar Democrat take bukata don tsaye da ɗan takara. Clinton ta gaya wa magoya bayanta a Philadelphia cewa za ta yi aiki domin haɗa kan jam'iyyar domin ta cimma nasara a babban zaben ƙasar cikin watan Nuwamba. a yau ake sa ran mutumin da ake zargi da laifin kitsa hare-haren da aka kai kwanan baya a birnin paris salah abdulsalam zai gurfana gaban kotun kasar faransa 'yan sau'i kaɗan bayan da jami'an kasar belgium suka mika shi cikin gaggawa miƙashin da aka yi wa laraba ya zo cikin sauri shi ma lauya mai kare abdulsalam wato frank baton a gurguje ya garzaya zuwa paris baton ya ce wanda yake kariya wato abdulsalah kenan zai ba hukumomi haɗin kai ministan shari'ar faransa jean-jacques ovoa ya ce za a keɓe abdulsalam a wani gidan kasan paris inda aka ajiye wato ake ajiye waɗanda aka ɗauka a matsayin mutane masu haɗari abdulsalam ne kaɗai ya rayu a cikin maharan da suka kai hari a paris kuma ta yiwu ya zama mutum mai muhimmi wajen taimakawa jami'an tsaro wajen gano yadda aka kai hare-haren wato a ranar 13 ga watan nuwamban bara lokacin da aka kashe mutane 130 a paris a wurare daban-daban Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba dakarun Iraki suka sake kai hari a kan tungan mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara dannawa zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin, waɗanda suka ji jiki daga hare-haren jiragen sama na ƙasashen haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa. An kai tsawon makonni ana kai hare-haren biyo bayan cirjiya mai karfi da dakarun Iraki suka fuskanta bayan da suka kwato ƙauyuka uku cikin takwas daga hannun mayakan ISIS. Mutanen da ke tserewa daga waɗannan ƙauyukan sun ce 'yan ISIS sun gina hanyoyin ƙarƙashin ƙasa don su ɓoye suna kuma kai wa dakarun Iraki farmaki da daddare, sannan kuma suna amfani da 'yan ƙuna baƙin wake wajen wato wajen hana sojojin kusantar su. Tun da safiyar yau Laraba dakaran suka fara kai farmakin ya zuwa rana dakaran sun samu shiga garin Mahana. Kafafen yada labaran yankin sun ambaci wasu, wasu kwamandoji da ke wurin na cewa sun auna wasu mata su uku 'yan kuna bakin wake da mayakan ISIS guda goma sha biyar wato ta hare-hare ta sama da aka kai a garin na Mahana. ana sa ran shugaban da ya fi kowanne daɗewa a kan karaga mulki a afirka wato shugaban ƙasar equatorial guinea teodoro obiang shine zai lashe zaben ƙasar don sake yin wani wa'adin shugabanci yanzu haka mutanen ƙasar na jiran jin sakamakon zaben da aka yi ranar lahadin da ta gabata har yanzu kwanaki uku bayan zaben manyan hotunan yakin neman zaben na shugaba teodoro na nan manne a jikin gine-gine da ke birnin bata bisa ga doka kamata ya yi a kawar da duk wasu kayayyakin yakin neman zaɓe kwana ɗaya kafin zaben iyalan obiang sun shugabanci kasar tun daga lokacin da ta sami yancin kanta a shekarar 1968 shugaban kasar na yanzu ya dare kan karagan ne bayan da ya hambare gwamnatin kawunsa a juyin mulkin da aka yi shekarar 1979 equatorial guinea na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na kudu da hamada da ke sarrafa mai da iskar gas hakan da kuma kasancewar 'yan kasar ba su da yawa na nufin kasar na da kudade da ake kashewa na cikin gida mafi yawa a afirka a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2014 amma kuma ita ce ƙasa da ta wato a ƙasa ƙasa a jerin ƙasashen da ke ci gaba iyalin wato obiana ɗaya daga cikin waɗanda amurka ta da turai ke gudanar da bincike a kansu game da badakalan miliyoyin kuɗaɗe shugaban ya samu nasarar zaɓuka har sau biyar kuma bai taɓa samun ƙasa da kashi casa'in da biyar ba na ƙuri'u sai dai jam'iyyar hamayya ta cpds ba ta yi zaɓen ba tana mai cewa hukumar zaɓen ƙasar na nuna san kai Daga ƙarshe ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta tabbatar da cewa ta tura manyan wakilanta zuwa Islamabad don tattaunawa da jami'an Pakistan. Tana mai cewa tana sa ran za a samu maslaha a ganawar don ci gaban ƙasashen biyu. Wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan bindigar ya faɗawa muryar Amurka yau Laraba cewa wakilan ƙungiyar ta Taliban sun tashi ne daga ofishinsu da ke kata don tattaunawa game da dangantakar kwadda da da kasuwanci tsakanin kasashen biyu sai dai jami'an pakistan ba su ce ofan ba akan kasancewa ko dalilin zuwan wakilan taliban ɗin bayanan kafofin diflomasiyya sun tabbatar wa muryar amurka cewa wakilan taliban suna so a yi ganawa da wakilan pakistan To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jiya ne fadar shugaban kasar Najeriya ta yi wani zama da wasu shugabannin majalisar dokokin kasar inda suka tattauna kan batun kasafin kuɗin da ake ta kwangaba kwan baya a kai. A wata hira da wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya yi da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata Ali Madu wato sanata Ali Indume. ya tambaye shi ko me yasa bangarorin biyu suka kasa samun maslaha irin wayannan jaye-jaye din ba sabon abu ba ne kuma ba fada ba ne ba fada muke ba ni kowa yana jan nashi ne don ya tabbatar cewa wato interest nashi an samu amma ba haka ba a kowane majalisa ko america ma nasu ya taba kai ga har sun kai ruwa rana me ne kai ruwa rana sai da aka rufe gwamnati a lokacin bill da aka samu tangarda irin wayannan amma abin da ya kawo wannan don sabon gwamnati na canji ne na buhari kuma talakawan najeriya sun sa ido kuma suna jira su ga cewa an yi ta kuma sun gani a ƙasa to shine abin da ya kawo wannan matsala din akwai wannan batu na batun sayan motoci da 'yan majalisu suka ce za su yi wanda 'yan najeriya suka kamar bai dace ba a wannan lokaci a kusan 'yan najeriya sun yi ca akan wannan batu menene matsayin ku ne game da sayan wannan motoci ne a'a ba wai yan Najeriya gaba daya ba zan kawo gyara a wannan gaskiyar magana shine ko yan jarida ku ne kuka hura wutan wannan matsala dina amma ba haka ba a Najeriya ana saya wa ma'aikatan gwamnati motoci ana saya wa ministoci motoci ana saya ma pamsec motoci ana saya ma directors motoci ana saya ma local government shugabannin karamin hukuma motoci ana saya ma yan majalisar eh, eh, jiha motoci ana sayan ma yan eh, kwamishinonin eh, eh, jiha motoci in ka kirga wayannan motocin da ake saya ma wayannan wanda na kirga maka sun ninka ba ninkin motocin da za a saya ma yan majalisa motocin da za a saya ma majalisa duka duka 460 ne amma ina gaya ma local government ma a Najeriya muna da 774 kowane ciyaman ba ciyaman da za a ba saya masa mota ba kuma ba motar da aka ciyaman da za a saya man mota da ya kasa wanda ake so a saya ma majalisar dattawa suna gani kamar kudin yayi yawa ne to maganan farashi in dai akwai su eh, magana akai wannan ni ban san farashi nawa aka saya ko kuma nawa ne ya kamata a saya ba maganar da nake da kai yanzu mota mota ni yanzu kun eh, wato revenue mobilization su da kansu suka rubuta cewa idan mutum senator ne kuma shine shugaban masu rinjaye mota biyu za a bashi har yanzu ba mota baka da mota har yanzu a majalisa har yanzu a majalisa ba ban mota an sayi guda 36 a zaman shugaba ko kuma a zaman babba zaka ce a baka rana tukuna kamin kai ka samu idan karshe kai shugaban masu rinjaye na wannan majalisa ne dattawa akwai wannan batu na shi wato eh, shugaban majalisa na wato eh, Eh, bukola saraki wadda akwai kara kamar eh, batu da ke na da ake masa a gaban kotu eh, wasu kamar da na karanta wasu shafuffuka haka na zumunta na nuni da cewa ku kuke goyon bayan shi wannan santa kuna mara masa ba duk da cewa ana zargin sa me zaka ce daga da wannan irin zargi da mutane suke muku idan mutum dan wanka ne yanzu an zarge shi da sata an kai shi wajen alkali inda dan wanka ne ko ka ki ko baka je ba ba za a ce dan wanka bane yake kenan na biyu sa zargi ba shine hukunci ko ba gaskiya ba an zarge shi yanzu yana kotu ko dukkanmu muna zuwa kotu wanda za mu canja abin da alkali zai yi in yana da gaskiya za a bashi gaskiyarsa in bai da gaskiya za a hukunta shi wannan shine magana to za a ce mutum an hukunta shi kamin a yi shari'a ai bai ba ni ma an yi ta samun surutu ai maimakon ka zai kai aiki kana bin saraki ba na bin saraki ni na girme saraki ni ba abin nan ba dan gidan saraki ba ne abin da ya haɗa da saraki shi senate president ni ma senator sanata ali induma kenan shugaban wato masu rinja a majalisar dattawan najeriya a hirarsu da haruna dauda to idan allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji irin tasirin da rashin fara aiwatar da kasafin kuɗi ke yi akan harkokin yau da kullum kuma akan shi ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yanzu dai muna najeriya inda tun bayan ziyarar da shugaban jam'iyyar pdp sanata alimudu shirif ya kai jihar jigawa farkon makon nan ake ta ci gaba da jan wato ziyarar ta ja hankulan jama'a musamman ma dangane da makomar jam'iyyar a ƙarƙashin shugabancin sanata sharif tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalamido ya ce su dai sun gamsu da kamun ludayinsa kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari amma dai ya fara ne da bayani kan makasudin ziyarar ta shugaban na pdp a jihar ta jigawa taron aiki taron ziyara aiki ne izo pdp headquarter ga yan jami'in pdp ya musu bayanai akan matsayin shirishin da ake na zaben mazabu zaben kanin hukumomi a jam'iyya da kuma na jiha da kuma na shiyar har kuma zuwa na kasar da ita babban taron kasa zuwan da yake nan ba lacce lacca bane za a yi lacca Allah da za mu yi lacca ai maganar zaben na shugaban PDP ya daɗe yana ɗaukar hankali akwai muhawara da ake yanzu cewa alimar nan fa za ku sa shi kaman ko yana so ta yi tazarci. Dutsen dan adam akwai nan biyan bukata akwai san zuciya illa da me za ka samu ko za ka samu ba pdp jam'iyya ce babba wanda tana kwana gida a najeriya saboda haka tana bacci jam'iyya ce dole akwai hayaniya a cikin ta mara iyaka ba hana kowa rigima ba ba hana kowa neman buri ba mai son ta miƙe ko za ta duk zo gwada magana shine ka zo gwada ka shin yana yi wa wannan abin na mallaka a pdp zai yiwu fakat aiwato in burinka da son zuciyarka da son ranka babu laifi saboda ka pdp ba mu tsoron rigima ba mu tsoron hayaniya a ce ka za da ita faɗa domin saɓanin sauran jam'iyyu pdp ta mutumin ƙauye ce ta mutum birni ce ta mutum ko'ina ce ta kwa da kwa ce saɓanin ƙanin jam'iyyu jam'iyyar asn ta zo shiga apc ta yi nemuce shi ne ƙarfi na nama jam'iyyar cpc ta buhari ce shi ne ƙarfi na nama shi sama ake zaɓe a katsina aka zo aka kai kara ishe bai daba isa ke wasu to amma a pdp ba ta yi wa kowa yake ka zo ta kuce ka shigo ka yi son ran ka san zuciyar ka zo gwada ka nema in ka samu Allah baka ko gamsu da kama nudan albar sharif tun da ya yi watanni ya ai baka yi aika ji ko alamar gamsu kan bi APC suna da sun dukkanin su tun daga sama kasa kwaya rude domin sun san me yi sharif so da aka sun sai da PDP a yanzu sai ka tambaye su shin ya suke ji a yanzu su aka tambaya ba ba ai ba jam'iyyar su bace ai shi ne ah, to an kada an shi shine ai sun san shi ai duk wanda da cewa PDP ai an sa dan boko haram ai kaza kaza kaza mutane su miƙe kaza kaza ai dan APC ne ya karya yake irin wannan da wannan gulma a cikin NPDP ina ruwan dan APC ka saboda haka ka su zaka tambaya mu ka yi lafiya mu kalau lafiya mu kalau kenan akwai alamun da za ku sake zaɓa sa ai magana shi ne mm, you see zaɓe fa yana hannun mutane ka gane idan ya abin kirki zuwa lokacin aka cewa abin da ya jam'iyyar shi ya raya ta ta yi rufi ta yi kwarjini of course ya sa zaɓe shi saboda haka wannan hukunci na mutane da daga yanzu mutane suna gani su mutanen suna ganin shin jam'iyyar ta farfado tana motsi ko ba ta yi ka ji sakatare ka je ka can abin abuja ka sakatare gani kullum kamar gina abin na turuwa kullum ana shiga ana fita ana kaiwa ana kawa murai yarbawa hausawa fulani mangu katafawa mutanen ijo duka kullum ana kaiwa ana kawa domin ta dawo da ruhinta tun da 'yan najeriya an yi wa darasin gani yau suna ji ai darasin shugaban kasar buhari ya ce 'yan najeriya jiki magayi shi koya mana ya ce kowa ya ji su gaya masa ce faɗa sau da aka 'yan najeriya jiki magayi alhaji sule lamido a tattauna wasu kenan da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka ce za a sake gudanar da jarabawar ɗaukar ma'aikatan kiwon lafiya da aka soke a baya wacce aka ce an tauka magudi wajen gudanar da ita sai daga dukkan alamu wannan mataki na sake jarabawa bai yi wa wasu daɗi ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sule mummuni bar mai aiko mana daga yamai jami'an kiwon lafiya sama da 1,800 ne gwamnatin ta nishar ta a niyar ba aiki na dindindin bayan da suka shafe shekaru da dama suna aikin kwanta ragi sai dai kuma jarabawar da aka shirya domin hakan ta haɗu da cikas bayan da aka bankaɗo harkallar sayar da jarabawar ga 'ya'yan manya da na attajirai domin ƙara jaddada matakin soke wannan jarabawa ministan kwadago a sabuwar gwamnatin ta nijar waziri lawan ya bayyana shirin shirya wata sabuwar jarabawar dole muka soke wannan jarabawar to shine yanzu muke so mu tabbata wa mutane da duka wanda suke da izinin wanda suke da ƙoƙarin su yi sake wannan jarabawar za mu buɗe wata jarabawa kwanan nan cikin agaggauce tunda ministan kiwon lahiya hali yanzu yana da buƙatar wannan ma'aikatan don saboda da akwai ma'aikata ko'ina na kiwon lahiya wanda ake so a aika su to yanzu muna tsumai cikin gaugawa a aiko muna eh, wasiƙa ta a tambaye mu mu buɗe wannan jarabawa da suke zaman dirshan a jajibirin bayyanar wannan sabon mataki jama'an da suka yi nasara a jarabawar da aka soke sun nuna rashin dacewar hakan kai shekara goma sha biyar kana wahala kana cikin kunan mai kana cikin macizai yanzu konkur an ce ba a baka matrikil dattama kai konkur kuma a ce ba a baka wallahi babu gaskiya su sabu ko su zo takardun mu nan su bincika duk wanda ke da takardar ta gaskiya a dauka a bashi wanda ke da takardar ta ƙarya a ce ba da shi ba wanda suka sanya su a nemo su mu ba mu da laifi cikin waga haraka duk ku bincike mu duk wannan takardar anule bai a zance anule bai ko da yake har yanzu ba a bada takamaimiyar ranar da za a gudanar da sabuwar jarabawar ba ministan kwadagon ya bada tabbacin daukar matakan tabbatar da adalci domin kwantar da hankalin 'ya'yan talakawa za mu ɗauki matakai in allah yarda yadda za mu kiyaye duka waɗansu kurakurai kuma yadda barman ya zamanto mutum in abin nan ya tabbata ya samu ya samu eh, don saboda ba kowa bai ke da 'yan uwa manyan mutane ba ba kowa bai ke da wani kuɗi ya je ba da kuɗi ya samu konkur ba to wannan muna so mutane su kwantar da hankalinsu daga ranar da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya soma wa'adin mulkinsa na biyu sannan a hankali 'yan ƙasar sun dage ga kiraye-kirayen ganin ya mai da hankali ga yaƙi da masu karɓar cin hanci da mahandama dukiyar jama'a kamar yadda a lokacin da yake adawa magoya bayansa ke kiransa mai maganin 'yan handama. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger tan zagoga a garin na yamai na cewa karfe 4 ne da minti 19 wato 11 na safe kenan da minti 19 a nan birnin washington dc ga ladan ibrahim ayawa da shirinmu na gaba imma ba ta garago jama'a barkamu don haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakon namu abba bukar kolo da asalin jamhuriyar nijar mazauni na amurka a cikin jihar maryland a tattaunawar mu ta karshe mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin cewa nan ƙasa amurka ba a samun kuɗin kyauta kuma ba lokacin zama a hira saɓanin abin da muke gani a ƙasashenmu na afirka ba maganar samun kuɗin kyauta nan a babu kudin kyauta nan ga ban ke wasu ba sa samun shi amma ni kai ala zuba ga wanda ke samun shi wato in dai kana son ka samu kuɗi wato dole ka aiki kenan a nan amurka dole ka aiki eh, in kana aiki ko an biya ka in kai kake ke wallahi kudin ne kake so wannan kai ka samu kuɗi <laughs> <laughs> in dai za ka yi aiki in dai za ka yi aiki ka insha Allah ka same shi ba kamar yadda wani za ka zauna a gida wani ya baka taro nan wani ya baka sisi can ba a babu wannan wannan kai babu shi ni kai ban ganin shi ba wani zo ya baka kawai dan kai dan uwan shi ne ko dan kai ko shi yana da kuɗi da yawa kawai a baka kuɗin banza babu shi nan in kana samu in kana in kana aikin kai ka samu kuɗi yanzu abba kana nuna tun duk shekaru ashirin ɗin da kwashe ba wanda ya taɓa baka kyautan ko da dala ɗaya a nan amurka babu wanda ya taɓa bani kyautan kuɗi ko dala guda duk kuɗin da kake samu albashinka ne duk kudin da nake samu ne na nemo shi insha Allah ba wanda ya taba cewa kai muna son ka ga kudi kawai na naka ne a ban taba samun wannan to kenan wanda ya saba da irin wannan a gida ya kake kallon rayuwarsa za ta iya kasancewa nan kenan to wallahi yadda na ne mu a afirka plus jama'a a niger da mutane suke yi basa bin gaskiya basa bin gaskiya akwai wayanda suna shiga politika kawai don su samu kudin da suke e eh, kudin da suke ki abin da ba su sani ba kudin kasan ne e eh, kudin kasan kuma kudin talakawa ne suke nan suna ki paske kudin da ake nan gaba Nijar ga bashi ba banza ne ba kenan gaba Nijar shi ba eh, in an ba su kudin da zai kamata su su yi abin da zai gyaruwan talakawa ba su yi sai su canye kuɗin su ne suna nan suna aika kuɗin sauran kuɗin na zuwa wajen ga sauran kuɗin yana zuwa wajen europe wannan kai bai kamata ba shi ne muke so in sha Allah mu sake wannan irin mentality da mutane suke nan suna samu a cikin kasan. To, abba ya, dangantaka ya kaga mutanen su ainihin Amerikawa ya dangantaka da su take? To yanzu ni zan ɗauka bisa na ne zan ɗauka ni eh. ce har yanzu tun da na zo nan ga zuwa yanzu ban taɓa samun kaman problem da kowa ba shekaru ashirin da kai shekaru ashirin da na yake babu wanda ya taɓa gaya mini kaman kai na wani wuri ne ko kai kai na afirka ne ko kai na har yanzu ban taɓa samun wanda ya gaya mini wannan ba duk wanda muka yi aiki tare da su suna so ma in gaya musu inda na fito ya ne mutane ke yaruwa ya ne ake yin harkoki amma ban taba samun wanda dai taba gaya min ba ya sa kamar na ji ba kamar cikin garin mu nake ba hali yanzu ban taba samun wannan ba har yanzu kuma jahwata ne yawancin wanda kai ake da su ko ko bakake ne yan uwanka a duk duk wanda muna yaki da su jahwata ne eh, yanzu inda nake ma nake kya kamar 99% duka su kusan yan kaɗan ne baƙaƙe a ciki kenan kaɗan kaɗan ne cikin harkokin arzikin na baka ga baƙaƙe da baƙaƙe kaɗan kuma kana jin daɗin zama da su ɗin wallahi ina jin daɗin zama da su zai kai wayar da nake aiki da su hal yanzu ban taɓa samu ba wanda ya sa na ji kaman ba cikin wuri na ba nake ko su ke ku a ah, wanga bakin mutum ne bari mu yi kaza eh position da ke yanzu ni manager ne kenan ba kaman duk wanda suke kasa na dujan fata ne eh, duk abin da gaya musu su yi in dai bisan gaskiya ne suna yi za su karbi umarni daga gare ka insha Allah ba duba cewa wai kai baka fata ce no ba su ban taba samun wannan ba America da daɗi kenan ya kuma ka ce ma wani kai ya zo in zaje da shawaran ka a ban ce ma wani kai ne ba abin da nake nake cewa in da suke zuwa da suka san da basu da takardun zuwan ne nake gai eh, wannan galka zo lokacin da ni na zo in ma baka da takardu sun baka aiki ba ruwansu ba kamar ba kamar yanzu yanzu yanzu babu wannan yanzu ko ko driver's license ka kai yi sai su tambaye ka sai ka da takardu eh ni lokacin da na zo da na sai ne driver's license ina ba su tambaye ni ma takardu ba saboda shine nake kira wanda ya san da akwai abin da yake kawo shi wannan ka akwai dadi amma kawai ka zo bida bisan ka zo ka samu kamar visa na wata biyu ko uku ka zamana ka kira baka so ka koma ka take yi neme neme aikin nan eh. wannan ka akwai wahala ga to mun gode kwarai abba buka to ma saurare yau na shirin zai yi ban kwana da bakon namu sai kuma cikin wani sati a ji mu da wani bakon na daban yanzu a madin bakon namu abubakar kolo da kalib jet tacho da daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah Madalla gaida ladan yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Aminu dan Kaduna Amanawa wanda ke cewa yunkurin gano 'yan gudun hijira da ba sa a sansani da Majalisar Wakilan Najeriya tare da hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ke yi abu ne mai kyau da fatar tallafin zai isa ga 'yan gudun hijirar na ainihi. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hussein Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam unguwar Musan Kuri jihar Bauchin Najeriya wanda ke cewa hakika gobara ta zama ruwan dare gama duniya duba da irin yadda ibtila'in gobarar ya auku da waɗansu kasuwanninmu na arewacin Najeriya fatan mu dai shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'in gobarar a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya amin Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gaya wa 'yan majalisun tarayyar Najeriya da su yi wa Allah su aiwatar da 'yan gyare-gyaren nan da ke cikin kasafin kuɗin bana da shugaba Muhammadu Buhari ya bukace su su yi domin kawo ƙarshen takaddamar da take take cinyewa kan batun kasafin kuɗin. Sako daga mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Sai kuma su yi Bala Muhammad Dambam da Sani Adamu kan guri ƙaramar hukumar gamawa wanda ke cewa salamu alaikum biyoyi Hausa. Allah ya sa ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da shugabannin 'yan majalisu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. shi kuma bafa haruna bajo ga cewa ya assalamu alaikum voa hausa hakika samun fahimtar juna tsakanin shugaban sudan ta kudu da jagoran 'yan tawaye ya yi daidai domin rikicin da suke yi a tsakaninsu babu abin da yake haifarwa a ƙasarsu illa koma baya da jefa 'yan ƙasar cikin tasko da ƙarshe sai saƙon yusuf yusha ufaki ƙofar gabas jihar kaduna wanda ke cewa Assalamu alaikum voa hausa sabon salon da mayakan boko haram suka fito da shi na yin amfani da yunifom ɗin soja ba komai ba ne face ruwa ne ƙari ma ɗan kada yanzu kuma ga labarai a takaice Babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a wasu jihohi da ke arewa maso gabashin Amurka jiya Talata. Trump ya samu nasara a sauƙaƙe a jihohin Rhode Island, Delaware, Pennsylvania, Connecticut da kuma Maryland. da yake magana da magoya bayansa a daren jiya talata ya ayyana cewa zaben fidda gwanin ya kare kuma shine mutumin da zai samu tutar yi wa jam'iyyar republican takara bayan zaben na jiya talata trump ya samu wakilai 950 cikin 1237 da ake bukata domin zama dan takara A yau ne ake sa ran mutumin nan da ake zargi da laifin kitsa hare-haren da aka kai kwanan baya a birnin Paris, Salah Abdulsalam zai gurfana gaban kotun ƙasar Faransa 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'an ƙasar belgium suka miƙa shi a cikin gaggawa miƙa da aka yi yau laraba ya zo cikin sauri shi ma lauya mai kare abdulsalam ɗin frank barton a gurguje ya garzaya zuwa paris A yau Laraba dakarun Iraki sun sake kai hari a kan tangan mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara dannawa zuwa cikin garuruwan da ke kudu masu gabashin birnin, waɗanda suka ji jiki daga hare-haren jiragen sama na ƙasa da ƙasa wato na haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa. Masu saurare abin da ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci, amma kada ku nisa domin ga shirin yadda gobe nan tafe. idan kuma Allah ya kai mu shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayinku kan jinkirin da ake samu wajen amincewa da kasafin kuɗin bana a Najeriya sanadiyar takaddamar da ke tsakanin fada shugaban kasa da majalisar dokoki. Ta yaya kuke ganin za a warware wannan matsala tsakanin ɓangarorin biyu sai mun ji daga gare ku amma kafin nan a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai kuma injin mu Mr. Aiden Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.